tarin muhimman magunguna da sauran wasu ababe da ake amfani da su asibitoci da kuɗinsu ya kai naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari shida wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da mazauni a jojiya ta ƙasar Amurka mai suna MAP International ce ta ba da su kyauta ga gwamnatin jihar Zamfara a wani bangare na yarjejeniyar da gwamna Bello Muhammad ya kattaba hannu sa da ƙungiyar a ziyarar aiki da ya kai ƙasar ta Amurka a watan Satumbar bara gwamna Bello Muhammad wanda ya kaddamar da rabon magungunan ga manyan asibitoci da kuma cibiyoyin kula da lafiya a mataki matakin kankara 147 da gwamnatin sa ta gina ya ce matakin wani bangare ne na matakan da gwamnatin sa ke dauka don cika alkawalin da ta yi na samar da ayyukan kiwon lafiya kyauta musamman ga mata masu juna biyu da ƙananan yara da kuma tsofaffi yama ce ana sa ran isuwar ƙarin waɗannan magunguna nan da watanni biyu masu zuwa inda kuma ya gode wa ma'aikatar kuɗi ta tarayya da hukumar hana fasa kwabri ta ƙasa da mai martaba sarkin fulanin bungudu alhaji hassan attahiru bisa haɗin kai da gudunmuwa da suka bayar ga samun nasarar isuwar waɗannan magunguna a Najeriya. Dama kwantena guda shida ne. Alhamdulillah ɗaya ta zo kuma kun ga magungunan da aka bamu wannan shi nuna duk fitar da muke muna yi ne don al'umma ba muna tiya ne domin yawon ba. Jamilu gargaɗi. Gashi an gani a ƙasa. gwamnan ya kira ga jami'ai da ma'aikatan asibitocin da za su amfana waɗannan magunguna da su yi amfani da su yadda ya kamata su kuma guji karkatar da su kasancewar duk wanda aka samu da laifin yin hakan zai fuskanci hushin hukuma. Lamma asibiti su tabbatar da cewa sun hando magunguna magunguna ne masu kyan gaske ko masu tsada sannan ko masu haɗari domin mi kada a je a ba wanda ba ciwon shi bane sannan kuma kada su sayar magunguna ne kamar da ba ta alkawali za ta bada lafiya kyauta saboda haka waɗannan su ne muka fara yi kwamishinan lafiya na jihar zamfara alhaji aliyu abubakar tsafi wanda ya lissafto wasu daga cikin muhimman nasarorin da gwamnati mai ci yanzu a jihar zamfara ta samu a bangaren kiwon lafiya ya buƙaci ma'aikatan kiwon lafiya a wannan jiha da su saka wannan karamci ta hanyar ƙara sadaukar da kai ga ayyukansu mai daraja gwamna ya samu gudunmuwa kala-kala ta bangaren lafiya ɗaya daga cikinsu shine wannan kwantena shekaran jiya ne ta sauka a nan kuma mai daraja gwamna ya ce ba da bata lokaci ba mai gaugawa wurin tsari domin magungunan nan su isa ga asibitotan nan da za a kai mawa. magungunan dai sun kunshi na'urar numfashi ta masu ciwon asama har guda dubu goma sha shida da na mata masu juna biyu da na karfafa garkuwar jiki da na hawan jini da dai sauransu jamilu ibrahim busau